Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 22 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaƙi da bayanan bogi da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi cutar annobar coronavirus. Yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar Turai ke karkashin tsauraran matakan hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus. Ƙasar Sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar. shugaba donald trump ya ce zai janye amurka daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla shekara sha takwas da suka wuce wacce ta ba mambobin da suka rattaba hannu ikon sa ido kan sansanonin sojin kasashen juna. To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto a kan yadda wasu ma'aikatan gwamnatin jihar Kano suka koka game da zaftare masa albashin watan Mayu da aka yi. ko da yake gwamnatin jihar ta ce. Kudin da gwamnatin Najeriya ta raba wadda jihohi 36 suka samu da kananan hukumomi 774 sai zamana a jihar Kano ba zai isa a yi albashi kamar yadda aka saba ba. Jihar Kano tana biyan albashi da sabon tsarin albashi na naira dubu talatin da dari shida. A jihar Neja kuwa wasu 'yan mata almajirai da aka dawo da su daga jihar Kebbi ne aka ba horo akan yadda za su yi sana'o'in dogaro da kai. Ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa. Mun ji daɗi kuma mun gode Allah saka da alheri. in an ce za a koma da keke za ki koma a'a ba ki koma me yasa mun samu sana'a yanzu za ku ji karin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku shirin da ɗan gari da kuma karatun alkur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan ramadan amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaƙi da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi annobar coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ya faɗa wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa babu yadda za a yi mu naɗe hannayenmu muna kallo wasu suna yada ƙarerayi tare da jefa fargaba a zukatan mutane da kuma ƙiyayya. A dai kwanakin baya Guterres ya nuna damuwa kan yadda matsalar nuna wariya kalaman batanci da kuma nuna kyama dangane da cutar coronavirus suke yaduwa a yanar gizo tun dai bayan ballar cutar ta covid-19 ake ta samun yaduwar labaran da ke danganta cutar da wata makarkashiya a shafukan yanar gizo da sakonnin da ake aikawa ta hanyoyin test na shafukan sada zumunta wannan shiri da majalisar ke shirin kaddamarwa na kokarin ya kai ga miliyoyin mutane a duk faɗin duniya inda za a yada shi cikin harsuna da dama kan cutar ta covid-19 shirin wanda aka mai taken verified a turance wato abin da aka tabbatar zai dogara ne da ɗimbin bayanan da za a rika watsawa a kullum a sassan duniya wanda zai zo a kimtse domin yadawa a shafukan sada zumunta dauke da rotannin da majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta who suka tabbatar da hancin su to yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar turai ke karkashin tsauraran dokar hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus kasar sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran kasashen nahiyar su dai hukumomin kasar sun ki ɗaukan matakan rufe harkokin yau da kullum inda aka bar jama'a kasar suna fita aiki tare da yin tafiye-tafiye tun farkon barkewar cutar ta covid-19 hukumomin kasar ta sweden suka ɗauki matakan da suka dace yayin da cutar take salwantar da rayuka a italiya spain faransa da kuma burtaniya ko da ke kasar ta ga karuwar adadin masu mutuwa da suka doshi dubu hudu lamarin da ya jefa al'umma ƙasa cikin yanayi na fargaba sai dai ba kamar sauran biranen ƙasashen nahiyar turan ba stockholm babban birnin ƙasar ta sweden ya ci gaba da ganin hada-hadar jama'a inda shagunan kasuwanci da gidajen rawa suka ci gaba da kasancewa a buɗe tare da makarantun firamare da wuraren gyaran gashi matakin da suka ɗauka dai shine gwamnati ta umarci kowane mutum da ya ɗauki alhakin kula da kansa ta hanyar yin nesa-nesa da juna sannan an umarci mutanen da shekarunsu suka haura saba'in da wanda ba shi da lafiya da su zauna a gida masana kiwon lafiya sun ce wannan nasara da kasar ta sweden ta samu na da alaka da yadda suka ɗore wajen bin ka'idojin kare yaɗuwar cutar hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta ce tana binciken wani harbi da aka yi a wata tashar jiragen dakarun saman kasar da ya sanadiyar jikkata mutum guda tare da mutuwar maharin a matsayin harin ta'addanci harbin ya auku ne da misalin karfe 6 da kwata na safiyar jiya alhamis a tashar ta station corpus christi wasu jami'an amurka da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ce maharin ya kutsa kai ne da wata mota cikin tashar sojojin amma jami'an tsaro suka dasa mai shingayen da suka dakatar da shi a ce wasu bayan hakan ne kuma maharin ya fito daga motar ya buɗe wuta inda ya raunata ɗaya daga cikin jami'an tsaron amma daga baya dakarun sun harbe shi har lahira a dai ji alhamis jami'a ta musamman a hukumar ta fbi la'a grips tare da jami'an da ke binciken wannan hari suka ce suna duba ko akwai wani mutum na biyu da ke da hannu a harin wanda ake ganin ya tsere kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar zamu leƙa jihar kano Yayin da al'ummar musulman duniya ke shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah bayan kammala ibadar azumin Ramadan a cikin alhinin annobar coronavirus. Ma'aikata a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya sun yi korafi akan yadda gwamnatin jihar ta zabtare masa albashi a wannan watan na Mayu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Na waye gari na gaji alat na duba na sai na ga albashin da na saba karɓa ba shi na gani ba. Akalla dai na ga an cire mun sama da dubu goma. Ina da alƙawarin takalman yara tuwon sallah yan kaji da za a dan sabunta tuwon sallah ta ga duk yanzu a shi ya kare. Gaskiya ni ma an taɓa nawa ban ji daɗin yadda wannan abu ya faru ba. Mun je za mu karɓa albashi mun je mun tarar da an yayyanke kuɗi ni an yanke mun dubu goma sha ɗaya na yi bace da su musamman ga sallah ta zo kuma ga halin nan da ake ciki na wannan ita larura da ake ciki ta corona nan ana gida a tsaye cik. Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano kenan suke korafi dangane da matakin gwamnatin jihar na yanke wani bangare na albashin su a wannan wata na Mayu. Kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ya ce gwamnati bata tunɓe su ba gabanin ta zartar da wannan mataki. Kungiyar kwadago dai ta jihar Kano ba ta da masaniya akan wannan yanka da aka yi kuma gwamnati bata tuntube mu ba mun dai san a halin da ake ciki na yanayi na tattalin arziki amma duk da haka idan ma hakan ce ya kamata a ce gwamnati ta tuntube mu ta baje mana abin da ya shigo mata akan tebur mun tabbatar sannan mu yi wa ma'aikata bayani because a ka'idance ba za ka taba albashin ma'aikata ba ba tare da sanin wakilansu ba tunda shi albashi abu ne na yarjejeniya a rubuce. To amma kwamishinan kuɗi na jihar Alhaji Shehu na Allah na cewa. Kuɗin da gwamnatin Najeriya ta raba wadda jihohi talatin da shida suka samu da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu sai zamana a jihar Kano ba zai isa a yi albashi kamar yadda aka saba ba. Jihar Kano tana biyan albashi da sabon tsarin albashi na naira dubu talatin da ɗari shida. to domin gwamnati ta ci gaba da nuna tausayawarta kuma izina da cewar a wata mai albarka watan azumi ake ciki kuma satin karshe sati ne wanda yake al'umma musulmi a duk inda suke hankulansu ya gama kawowa ya za su yi hidindiman sallah da kuma abin da ya faru ya faru a daidai wannan lokaci Da haka gwamnati sai ga cewar babu matakin da za su yi aiki da shi na gaggawa illa ta mayar da al'umma ma'aikata tsarin albashi na baya wannan aka baro wannan ita ta sa ma'aikata za su ga cewar kudin su ya ragu abin jira a gani dai shine lokacin da gwamnatin kanan za ta dawo da aiwatar da sabon tsarin albashin da ta fara baiwa ma'aikatan gabanin wannan lalura ta corona mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. Shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla shekara 18 da suka wuce. wacce ta ba mambobin da suka rattaba hannu ikon sa ido kan sansanonin sojin kasashen juna saboda a cewarsa rasha ba ta mutunta wannan yarjejeniya amurka dai ta fara ba mambobin wannan yarjejeniya su 33 sanarwar ficewa daga wannan matsaya da aka cimma inda ta ɗebi wa'adin watanni shida a matsayin sanar da su matsayarta ta ficewa shi dai shugaba trump na zargin rasha ne da kin bin ka'idojin wani yarjejeniya kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a fadar white house a cewarsa amurka na da kyakkyawar dangantaka da rasha amma kuma rashin ba ta bin ka'idojin wani yarjejeniya saboda haka amurka za ta fice har sai rashin ta gyara halayenta ita dai wani yarjejeniya ta ba kasashen 35 da suka rataba hannu a kanta damar yin leƙen asiri ta hanyar amfani da jiragen sama kan sansanonin dakarun mambobin kasashen da zuma tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a tsakanin ƙasa da ƙasa sai dai amurkan ta zargi hukumomin moscow da take wannan matsaya da aka cimma inda takan hana wani jirgi ya yi shawagi a yankin birnin kaliningrad da ke yankin tekun baltic a kusa da kan iyakar ƙasar ta rasha da ƙasar georgia waɗanda duk sun rataba hannu kan wannan yarjejeniya amma kuma mun rasha sun musanta duk zargin da ake musu kan take wannan matsaya da aka cimma kasuwar hannayen jari a amurka da sauran kasuwannin duniya sun fuskanci ta waya yayin da ake ci gaba da sa isa tsakanin amurka da china hannayen jari a kasuwar dow jones da s&p 500 da nasdaq duk sun faɗi da ɗan maki a ranar alhamis a biranen london frankfurt da paris hannayen jarin sun faɗi da kashi ɗaya yayin da su ma hannayen jarin suka faɗi a nahiyar asiya masu fashin baki dai sun danganta lamarin da karanta da jijiyar wuya da ake yi tsakanin amurka da china kan cutar coronavirus a dai ranar laraba shugaba trump ya shiga shafin twitter ya ce gazawar da china ta nuna a lokacin da cutar ta barke a watan disamba ta haifar da mace-mace a sassan duniya kalaman da basiwa china daɗi ba. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. a jihar Neja an kammala wani shiri na bada horo kan sana'o'in dogaro da kai ga wasu yara 'yan mata su 39 'yan asalin jihar da gwamnatin jihar Kebbi ta maido su bayan da iyayensu suka tura su almajiranci. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Yaran dai da dukkaninsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha ɗaya ne tun kimanin watanni biyu da suka gabata ne mai martaba sarkin gwandu a jihar kebin alhaji muhammadu iliyasu bashar yasa aka izo su zuwa jihar niger domin damƙa su a hannun iyayensu al'amarin da yasa gwamnatin jihar niger ta ɗauki wannan mataki na koyar da su sana'o'in hannu domin su samu abin dogaro da kansu Suleiman Mako Sidi shine babban jami'i a ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara a jihar Niger. Duk sana'an da muka koya ma kowanne daga cikinsu za mu ba su wato abin da ake cewa startup kit na wannan sana'a wanda za ta je gida da shi ta fara sana'a da shi ta ga yadda muka yi shi kuma mun koya musu yadda ake packaging a kai kasuwa da kuma abubuwan da ake yi kafin ka kai shi kasuwa yadda za ka yi riban ka ya fito duka wa'annan mun koya musu. An dai koyar da yaran ne yadda ake yin sabulun wanka da wanki da kuma man shafa shafawa da turari sannan da yin taliyar hannu har ma da ɗinkin tela al'amarin da ya faranta wa waɗannan yara rai kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana. Faiza, Sale, mun ji daɗi kuma mun gode Allah saka da alheri. amma yanzu in an ce za a koma da ke kebin za ki koma a'a ba ki koma me yasa mun samu sana'a yanzu sunana farida ina jin daɗi sosai da sana'a da aka koya muna kuma mun gode to wasu daga cikin iyayen yaran dai sun halarci wurin yaye waɗannan yaran ana muhammad haruna daga koso ina da yare guda biyu daga cikin wannan kamtin a wala alhamdulillah ina kara godiya ga wanda a gaida mustapha nasir batsari da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar. Sunana Dr. Umar Abubakar Apeshi ni ne Osoho na Oloso wato shi da farko za mu so mu dan yi nazari game da tarihin wannan masarauta naka wannan masarauta akalla kamar yanzu shekarun ta nawa da kafuwa to eh, masarautan tana da alaka da kwararafa. to ana ce an bazu daga kwararrafa a ali dufuriya da dari biyu da talatin da wani abu mu alago ta tare da su igala su idoma da ankwai muka bari kwararrafa su alago sun je sun zama a ida tare da yan wasu igala to zoman ne ya zo an samu dan rashin jintuwa su alago suka bari wurin suka zo ta makurdi suka zo suka sallake kodin makurdi to an zo har an zo ma a obasidoma wato wani wuri ne camp na idoma kilomita biyu daga kiana na yanzu tarihi ta nuna daga Obasidoman na shine duk jigajigon manyan gararon alago suka je suka kafa gararuwansu kama an doma osabonya shine ya kafa doma shi a kyana adi kuma ya kafa kyana akwai oseshi ya ji ya kafa aloshi owena ya ji ya kafa shi tarihin namu shine osoho adi shine da ya fitar da jama'an shi olosoho daga wannan obasidoma suka bar wurin ya je ya zauna a wani wuri ana kira shi okuni shi okuni wani wuri ne kilomita biyu daga asakyu na yanzu to an yi zama na wani lokaci akwai wani osoho okuni shi ne ya zo ya haife yaya biyu yana da mata biyu otashi da oshadu so yaya biyun daya na oshadu daya na otashi sai ya sa musu suna agbo daya agbo na oshadu daya agbo kuma na otashi to shi osokun ya ga kamar lokacin shi ya kusa kuma ya ga kamar shi sauratan zai koma a hannun yayan ya ce to bayan shi ya rasu su bari wannan okuni su koma kusa da obasidoma kusa da yanwansu na kiana da na aloshi su je su zona to da ya rasu sai a gbokota shi shine aka ba shi eh, ragaman mulkin da ya bari shi okuni sai ya je ta awe yanzu ana kira shi okpakoso kusa da dan osibi ya ji ya zauna tare da shi to wuri ana kira shi opako soho yana nama yanzu a zara development area to da ya yi zama wuri na wani lokaci amma ya san baban ya ce in yaro su su zo kusa da shi obasiloma sai ya sake tashi daga wurin ya dawo nan wurin da muke zama yanzu ya zo na oleneke wato tsohon gida shi ma kilomita biyu ne daga inda muke nan ya yi zama a wurin na wani lokaci daga shi agbo ko tashi ya yi zama a shi ke. E, dan shi odo ya gaje shi shi ma ya zama wannan obaka akwai okaku na ogiri akwai abekaki bibi akwai azoge akwai ewa su suka yi mulki a shi tsohon gida na yanzu to da bayan lokacin sai oso kase bayan shi rasuwan ewa oso kase ya dibe mutane ya dawo da su a inda muke yanzu wannan wato sabon gida sabon gari kenan to oso kase adokwe egbe shi afe shi Eh, oketami ofoku eh, age era onwa alose suleiman abubakar isaac shi musa ogashua sai gani umar abubakar afeshi shine muna sarauta wannan gari to akalla kamar yanzu kai kai sarki na nawa kenan ni ne sarki na ashirin da takwas saboda daga agboko tashi zuwa yanzu akwai su amma akwai wanda sun yi sarauta kamin shi agboko tashi wanda ana kira su so su ma an sa su a ciki shine yasa ne na ashirin da 28 amma kuma shi masarautar akwai gidajen sarauta uku akwai odo obaka akwai ogiri kuma akwai ogaza duk wani wanda ya zama ajiga daga wannan gida uku shine zai sarauta wannan garin to kamar ku tsarin sarauta ku tun da kace kuna da gidan sarauta kamar guda uku shin kuna yin karba karba ne ko kuma kawai duk wanda aka zaba kenan? eh akwai masu zaben sarauta su biyar akwai ogboloso wato muhun guji kenan akwai ogboleleke wato muhun guji karemi akwai sarkin dawaki ana kira shi osava akwai osava karemi akwai kuma okuba madauci to su biyan nan sun hada kai duk wanda sun zabe shi a cikin yaran yayan sarki gida uku na ya zama sarki ali dubu da dari da talatin da wani abu da aka bari kwarara fa da aka zuwa nan zuwa yanzu kusan shekara dari bakwai zuwa dari takwas iyayenmu suka kafa a nan wurin. To kamar waɗanne irin kabilu ne suke wannan gari na agwatashi? To kabilu da suna wannan gari akwai kabilu kamar koro suna tare da mu. Akwai kwala suna tare da mu. Akwai fulani suna tare da mu. Akwai egon da tibi duk suna tare da mu a wannan garin da yaskwa to kamar wannan masarauta ta agwata shi me ya bambanta wannan masarauta ko gari da sauran gurare E to kaman tarihinmu shine mun zo da sarautar mu ne nan ba wai an yanka mu daga wani gari mun zo ne tarihi ya nuna so mun zo da sarki ne so muna sarauta shekara kusan dubu da bakwai da wani abu kenan muna yi ba wai an yanka ne mu ne an ba mu sarauta kamar batun sana'a ba wace irin sana'a mutanen wannan gari suka fi shahara a kai eh to annan muna da kasa sosai na noma mutanen mu sun shahara wurin noma ne da farauta Eh, yanzu bari mu duba irin hali da mutane na masarautarka suke ciki kama daga irin matsaloli da suke fuskanta ko kalubale misali shin wani irin matsaloli ne al'ummarka suke fuskanta to matsala da al'umma suke fuskanta mai girman shine rashin hada kai eh, gashi gari ana da Eh, shugaba amma su jigajigan su zo a hada kai inda za a yi a gyara gari to eh, wani lokaci ana samu damuwa eh, kuma maganan karatun yara eh, muna samu eh, kalubale daga wasu um, jama'a saboda karancin abun hannu eh, so muna kira ga gwamnati su taimake mu kan maganan makaranta wanda suke dai sun ce karatu dai kamar kyauta ne amma har yanzu ana samu matsala ga wurin yara su yi karatu saboda iyaye suna cewa kamar hannun su bai kai ba ka zaka ga kamar garin nan ga su iyaye suna na amma zaka ga iyaye mata ne ma su ne ma suna himma maganan karatu yayansu a nan dare amma dai kullum muna jawabi a tamaka maganan karatu musamman maganan karatun yaya mu mata a yin karanci eh, da karatun yan mata sosai a wannan gari. To kamar su sauran batutuwa da suka jibanci kamar kiwon lafiya eh, ruwan sha hanya da kuma killa batun tsaro shin babu wata matsala daga waɗannan bangarori? Eh, batun tsaro gwamnati suna kokarin su kagan kaga kana gaga eh, operation nasara suna hanya saboda kalun bale na hanya gari kuma akwai su mafo tun da ma an yi rigiman kwanakin baya suna na suna taimako maganar tsaro eh, magana asibiti kuma kamar ni da nake magana ne likita ne ba su da damuwa na asibiti haka sosai sai dai fa asibitin gari ne ba ban asibiti ba akwai karanci abu da za a yi a yi a wurin so gwamnati za ta yi duba wurin a dan fada da asibitin to zai dan maka. sai batu kuma kamar ruwan sha kuma kuna da kuna wadataccen ruwan sha nan ko kuna bukatan eh to ba mu da water board a gari amma akwai boreholes to borehole nan eh, shi yake bada ruwa a gari kuma magana makaranta kamar muna da boarding school eh, shi gwamnati da sun shure sun gina guest hostel ya kamata ce gwamnati su dan duba a gina mana boys hostel don a fara kwana ciki eh, kuma a kewaye shi makarantar saboda sauran yayan makarantar kaman a katange shi kenan a katange shi eh. to daga karshe mai martaba wace kira za ka yi wa gwamnati game da irin waɗannan kalubale da kai magana e to kira da zan yi wa gwamnati shine akwai abu da ban ban fada ba abu da yana muna da kaman coal deposit a wannan garin kuma eh, ana ce a diversifying economy so ina roko ga gwamnati da ta dan duba call na wannan garin a gwata shi don an ce muna da one of the best call a nan nigeria muna ga kamar an taba nan zai ba yayanmu eh, dama su samu aiki abu da samu abu da za su yi a bisa la'akari da irin matsaloli da waɗannan al'ummomi suka koka akan cewa suna fama da su sai na garzaya wajen kwamishinan yada labarai da yawon buɗe ido na jihar nasarawa gwamnati dogo shama domin ya ba da ƙarin haske akan kokari da gwamnati take yi wajen ganin cewa an magance waɗannan matsaloli eh kamar yadda ka sani wannan gwamnati ta zo kenan kuma irin kwace-kwace nan suna zuwa kuma wannan bojin da aka sani shi mai girma gwamna ya sani kuma mun ba da gaske cewa za a zaga kuma za a ba da abubuwan da ya kamata da zai kawo kwanciyar hankali da kuma cin gaba da kuma walwala na mutane a karkara so za a yi wani abu batun makaranta fa menene gwamnati eh ka san makaranta shine komai an ce ilimi shine komai kuma wannan gwamnati in ka duba budget na dc an ba da kudi ne mai yawa da aka aza za a yi aiki a makaranta makarantu banda kuma kudin za su shiga ta waɗansu hanyoyi na taimakawa domin makaranta saboda haka makarantu za su gan canji insha Allah a wannan lokaci. Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar mu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima. Madalla a gaida Sadiq Abbas. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Usman Memorial Islamiyya School Lado, bangaren Hadda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da wani shiri na yaƙi da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi annobar coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ya faɗa wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa babu yadda za a yi mu naɗe hannayenmu muna kallo wasu suna yaɗa ƙarerayi tare da jefa fargaba a zukatan mutane da kuma ƙiyayya. a dai kwanakin baya guterres ya nuna damuwa kan yadda matsalar nuna wariya kalaman batanci da kuma nuna kyama dangane da cutar coronavirus suke yaduwa a yanar gizo tun dai bayan ballar cutar ta covid-19 ake ta samun yaduwar labaran da ke danganta cutar da wata makarkashiya a shafukan yanar gizo da sakonnin da ake aikawa ta hanyoyin test na shafukan sada zumunta to yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar turai ke karkashin tsauraran dokar hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus kasar sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar su dai hukumomin ƙasar sun ƙi ɗaukan matakan rufe harkokin yau da kullum inda aka bar jama'a ƙasar suna fita aiki tare da yin tafiye-tafiye tun farkon barkewar cutar ta covid-19 hukumomin ƙasar ta sweden suka ɗauki matakan da suka dace yayin da cutar take salwantar da rayuka a italiya spain faransa da kuma burtaniya ko da ke ƙasar ta ga karuwar adadin masu mutuwa da suka doshi dubu hudu lamarin da ya jefa al'umma ƙasar cikin yanayi na fargaba sai dai ba kamar sauran biranen ƙasashen nahiyar turan ba stockholm babban birnin ƙasar ta sweden masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya. Bonjour à toutes et à tous.